قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين sai suka ce a cikin nadama kai canmu hakika mun ƙetare iyaka da hana mabukata haƙinsu